ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يوشع قوة رمضان شكرا الدنيا لدريب إلى اربعين دولة wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna cikin karatu a cikin suratul an'am karatun da ya gabata mun karanta lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malu za mu tashi A da take gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Thank you. maɗaukakin sarki ya ce wa yau mai yarshirun jami'a kuma ranar da zai tara su gaba ɗaya ya ma'asharar jini ya ku taron aljanu falistaktartun minal insi haƙiƙa kun yawaita batarwa a cikin mutane wa ƙala auliya ohun minal insi kuma majibinta lamarinsu na daga mutane sai su ce na samta na bi ba'd ya ubangijinmu shashinmu dai ya yi amfani da shashi ko shashinmu ya mori shashi wa balagna ajalana allazi ajjalta lana kuma mun riski lokacin da ka sanya mana qalan naru ku, sai Allah ya ce annaru matwaku wuta ce makomar khalidina fiha za ku dawwama a cikinta illa ma sha Allah sai waɗanda Allah ya so inna rabbaka hakimun alim lallai hakika ubangijinka hakimu mai yawan hikima ne alimun ko mai yawan sani ne Allah maɗaukakin sarki yake ba mu kissar abin da zai faru a ranar alkiyama kuma dama yana daga cikin abin da yake wajibi akan kowane musulmi ya yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarinsa wanda zai zo a nan gaba wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana waɗanda malamai sun ce wannan zai faru ne a ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau mu yashiruhum jami'a. kuma a ranar da Allah zai tattara su baki ɗaya a yinin da Allah zai tara su gaba ɗaya ya ma'ashar jinni sai Allah ya ce da su aljanu ya ku taron aljanu kad farkin Minal al-ins kun yawaita batarwa daga cikin wato mutane idan an ce ma'ashar ana nufin wato wata jama'a da suka rayu da wata akida guda ɗaya a wani zamani guda ɗaya ko kuma wasu taron mutane da suke da bukata iri ɗaya taron mutane da suke da bukata iri ɗaya su ake ce musu ya shara kaza shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa ya shara shabab ya ku taron matasa kaga matasa duk bukatar iri ɗaya ce shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man a min kuma ba wanda ya samu sana'a da zai iya rike iyali faliyarta zo wanda ya aure kaga wato mazala sai gaya musu wata bukata da wata dukkanin matashi ya a a ta duk wanda dai ya kai sunan matashi ya balaga to ya kai wannan lokacin malamai sun yi ta wato a zancen cewa ma'ashar a nan yana nufin taron aljanu wanda suke da aƙida iri ɗaya malamai suka ce a nan Allah subhanahu wata'ala yana mana jawabi ne akan waɗancan aljanu da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya faɗa a baya da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa ma harkar na min min rasulun san baya da makaranta aya da Allah madaukakin sarki yake yawa wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin ba ba shi mun karanta aya ba ah, illa ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a baya da mun karanta aya da yake cewa babu wani manzo da muka aiko face sai mun fata masa aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zuhruf al-qawl ghurura Allah yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo da za a aika face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da wasu makiya na daga aljanu da kuma mutane to wa'annan aljanun ake magana a nan domin maganar in ka duba za ka ga ana magana ɓatarwa ne ana magana ɓatarwa ne su kuma aljanu kamar yadda mutane suka tafi so biyu su ma haka suke akwai musulmi a cikinsu akwai kuma waɗanda ba musulmi ba akwai kuma masu saɓo su ma a cikinsu to waɗannan ɗin aljanin da Allah zai wannan maganar su ne waɗanda suke wato waɗanda suke ɓatar da mutane wanda suke su maɓatattu a cikinsu su ne shaiɗanu aduwan mina aduwan shayafin al'insi to wannan shayafin al'insi wal jinn din wannan su ne anan shayafin aljinn su ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake wato yi musu magana Allah yake ce musu qadistastartum min al-ins haƙiƙa kun yawaita batarwa daga mutane su ma dai mutanen su ne wa'ancan aduwan shayatin al-insi wal jinni din yuhi ba'dhum ila ba'dhin ila ba'dhin zukhruf al-qawl to waɗannan din dai su ne anan Allah subhanahu wata'ala yake faɗin sakamakon su sun cutar da annabawa sun yi wa junan su wa'ayi da rudi da da roman baka to yau gashi kuma ƙarshe ya zo Allah subhanahu wata'ala yana tuhumar su yana ce musu wato sun yawaita batarwa a cikin mutane wa qala awliya'uhum min al-ins sai majikunta lamarinsu, su ana abokan tafiyar masoyansu masoyan na daga mutane sai su ce rabbana samta ba'duna bi ba'd ya ubangiji shashin mu dai ya ji ya ji shashi ma'ana su sun amfane mu ta wajen fatar da mu da kawar da mu daga bin Allah mu kuma mun ji daɗin amfanar su ta hanyar wasu hidimomi da suke mana a mu wanda suke nuna mun sha bamban da mutane saboda kaga bokaye ai sukan yi wasu abubuwan da suke nuna sun sha bamban da mutane to haka wanda suke bin aljanu su ma za a ga da yan bori suna yin wasu abubuwan da suke nuna maka ai su daban suke da tare da kai to kaga kai ma watakila kana ganin su daban a cikin mutane kamar ba za a yi musu wani abu kowane irin ba kowane irin wulakanci da kowane irin reni za a yi musu ba saboda suna tare da aljanu da kaza da kaza to irin wannan sai su mutanen sai ce ya ubangiji shashin mu dai ya amfana da shashi ibnu ashur Allah ya masa rahama yake cewa anan za mu ga ba da mutane Allah yake magana ba tuhuma sai yake yi wa aljanu akan sun batar da mutane amma mutane ba a tambaye su ba sai suka yi zarab suka kama ba da amsa menene malam yace anan kamar in ka kalla kamar suna nufin watakila abin da yake faruwa a duniya zai iya faruwa a lahira a duniya idan aka zo ana tuhumtar wani da laifi to akwai wani ya san tare aka yi laifin da shi shi ma za a zo kansa yakan yi gaggawa wani lokacin sai ya zarar sai ya faɗi gaskiyar abin da ya faru sai ya faɗi gaskiyar abin da ya faru don a sassauta masa to su ma mutane a lokacin tun da Allah yana tuhumtar aljanu ne sai su zarar sai sai ya ubangiji mu dai bari mu faɗi gaskiya shashin mu dai ya amfani shashi ne wai a zuwan irin ko Allah zai kyale su kasan a duniya ana yin wannan wani a ce to kai tun da ka faɗi gaskiya to shikenan an kyale ta ku kuma tun da kun faɗi ba gaskiya ba kaza da kaza sai ibn ashir sai irin wannan ne sai su zarab suka faɗa suna tsammanin ko Allah zai kyale su sai Allah subhanahu wataala yace suka faɗa suka ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjalta lana ya ubangiji shashin mu dai ya ji daɗi da shashi wa balagna ajalana allazi ajjalta lana kuma gashi yanda ka sa wani lokaci ka ce za mu dawo zuwa gare ka ga shi dai mun dawo din kamar alama akwai nadama a tare da shi akwai nuna cewa yanzu sun gane abin da Allah yake gaya musu kuma sun gane abin da wannan shaitanin suka musu kuma sun gane sun yi laifi sun yi itirafi da haka suna zaton Allah subhanahu wata'ala zai kyale su alan naru makuwa kun tsala da wuta ce makomar wuta ce makomar qala an-naru maswaqu sai Allah subhanahu wataala ya ce musu wuta ce makomurku wannan wutar kuma khalidina fiha za su dawwama a cikinta duk wanda ya shiga wannan wutar daga cikin a aljanin da mutanen baki ɗaya sai Allah zai saka su a wuta gaba ɗaya kuma su da goma a ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mala amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in lalle hakika zan cika aljanna da wuta zan cika jahannama inji Allah subhanahu wa ta'ala da mutane da aljanu baki ɗaya to kaga anan ma gashi Allah subhanahu wa ta'ala yake qala an-naru maswaakum wuta ita ce makomarku khalidina fiha za ku dawwama a cikinta illa ma sha Allah sai dai waɗanda Allah ya so kuma akwai wato wannan ma malamai suka ce kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi bin Abbas yace wannan ma din tana da ma'ana ne ta wato man tana da ma'ana ta man cewa sai dai wanda Allah ya so ma'ana inda ka kalli sigar aya kai tsaye da bakin da ta zo kamar za ka ce illa ma sha Allah sai dai inda Allah ya so ma'ana kamar akwai wani lokaci da za su fita daga wuta to kaga kamar maganar ta zama wata iri Allah ya ce khalidi ne biya za su dawwama ci dawwama ai ba ta nuna akwai lokacin da za a fita sannan kuma ya ce illa ma sha Allah sai dai san da Allah ya so kaga kamar ba dawwama za a yi ba to malamai suka ce wannan maɗin tana da ma'anar wato min wato illa manta Allah sai dai wasu daga cikin wa'annan wanda za a tuhuma ɗin akwai wa'anda Allah zai furta su su ne waɗanda su ba kafirci suka yi ba saɓo suka yi waɗanda suka yi saɓo to su zuwa wani lokaci Allah subhanahu wata'ala zai zai sa a fitar da su ta hanyar ceto daga manzon Allah sallallahu alaihi da bayan Allah da annabawa da kuma shi ceton da Allah subhanahu wata'ala din zai to wannan su za su fita daga wannan wannan kuma shine mafi jaya abinda malaman tafsiri suka tafi a kai akwai kaɗan daga ciki waɗanda malamai sun ce magana ta su da su suka nufin cewa wannan ya nuna da wata rana wuta za ta ƙare amma wannan magana ce da malamai ba su karɓe ta ba saboda dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa wato a wuta za a dawwama ciki saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa a ayoyi da dama waɗanda suke nunin cewa wato ‘yan wuta za su dawwama a wuta duk waɗanda wato su aka saka su wuta saboda kafirci saboda shirka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik Allah baya yin gafara ga wanda ya mutu yana shirka da shi to kaga wannan khalidi ne fiyan tunda ba za a gafarta masa ba kaga babu ranar da za a fita to waɗannan wannan ya nuna cewa za su dawwama a wutan sai dai waɗanda Allah subhanahu wata'ala su waɗanda su ba kafirci ne ya kai su ba a'a aljanna shaydanu da suka rinjaye su sirran jaye su ne ta kan hanyar wato wasu sababbuka da suka yi suka saba wa Allah shi ya sa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito zai fitar da su a bayan sun shiga sun ɗan wani lokaci kamar yadda yake tabbatacce Allah maɗaukacin sarki ya ce inna rabbaka hakimun alim lallai hakika ubangijinka hakimu mai hikima ne alimun kuma matsayi ne sai Allah madaukakin sarki وَلَا yace wa kadhalika yuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaktubun kuma kamar haka ne muke jibintar da shashin azzalimai bisa shashin su bima kanu yaktubun sakamakon abin da suke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala yake mana jawabin sakamakon da waɗannan suka samu na daga wato shaidanin aljanu da shekanun mutane Allah subhanahu wataala ya ce kamar haka ne zalimi na ba ba'd kamar haka ne muke jikuntar da lamarin wato azzalimai shashin su zuwa ga shashi ya fi yafsibun sakamakon abin da suke aikatawa anan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa kamar yadda a nan yanda aka tuhumci aljanu sai mutane suka yi zarar suka kama suka yi bayani to kamar haka ne ko yaushe wato shashin azzalumai suke jibinta lamarin junansu ko da yaushe azzalumi dan uwansa azzalumi yake kare wannan daga cikin fassarori da malamai suka yi ke kan cewa wato azzalimai duk inda suke za ka same su suna son junansu suna kare junansu ko a ina suke aljanu a a azzaliman aljanu da azzaliman mutane duk wanda ya ga za a taɓa naza to baya bari don haka kuma waɗanda ba azzalimai ba kuma ku zama haka cewa ku riƙa jikinta lamarin junanku kuna nuna soyayyar ku da junanku kuna zama tare da junanku kuna jikuntar lamarin junanku kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-munafiquna wal munafiqati ba'dhum awliya'u ba'd wato munafikai maza da munafikai mata shashin su masoya juna ne illa tafa'alu ko ba'dhum awliya'u ba'd to Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana cewa da munafukai maza da munafukai mata shashin su yana ji'untar shashi ne suna son junansu shi ya ma a can baya Allah subhanahu wata'ala yake yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura shashin su yana yi wa shashi ma wahayi ma'ana abinda wannan ya sani na shegantaka da tsiya to sai zai gaya wancan da sabuwar dabara ta batar da mutane da fitintunu wannan sai zai gaya wannan to haka azzalimai suke to haka kuma wato kuma ya kamata mu muminai ku zama a bangaren ku kuma ku rika wato isar wa junanku da abubuwa na alkhairi ku rika yi wa junanku bishara da alkhairai kala kala ka kula sosai za ka ga duk inda aka je to za ka samu masu irin abu ɗaya warewa suke sai ga sun haɗa kansu guri guda duk inda aka yi duk inda aka yi kana zuwa yanzu baƙon da bai taɓa zuwa gari ba to idan yana shaye-shaye ba su yi muni guda zuwa kwana da insha Allah za a ga ya nemo duk inda yan shaye-shaye ɗan za a ga ya nemo su in ɓarawo ne to ba da ɗan kwanaki za a ga ya nemo wasu ɓarayin zai gano su saboda ne saboda ba'aduhum awliya'u ba shashi suna taimakawa shashi to haka ya kamata kuma mu ne ku zama duk inda kuke kuna taimakawa junanku in ba ku yi haka ba to za ku tabe in ba ku yi haka ba to za ku samu matsala shashin wato malamai wannan fassarar abdullahi bin abbas ya yi ta cewa shashin yana jibinta shashi an rawaito cewa abdullahi bin zubair ya fassara wannan ayar da cewa waka zalika nuwalli zalimi na ba'dan bima kanu yaksubun kamar haka ne muke gwara muke dora shashin azzalimai akan 'yan uwansu azzalimai saboda abin da suka aikata mana idan wasu suna zalunci to sai Allah ya kawo wasu wanda suka fi zalunci sai su ma ya dora su a kansu sai su zama azzalimi da azzalimi kuma ana gwara Abdullahi bin Zubair ya fassara wannan ayar da wannan maganar lokacin da wato ya zama halifa na musulmi yana wato kula da abin da ya shafi bangaren hijaz to sai aka samu saɓani tsakanin abdulmalik bin marwan da amru bin sa'id al-ashaq suka samu sabani amru bin sa'id al-ashaq yaro ne na shi marwan abdul malik bin marwan kuma a lokacin su kuma suna rigima da abdullahi bin zubair ne to da suka samu sabani a tsakaninsu shi ma amru bin al-ashaq sai nuna yana ya zama shi ma sai yake kafa kansa shi ma ya zama wani sabon halifa to wannan yasa sai Abdulmalik malik bin marwan ya kashe shi to da ya kashe shi da labari ya isa wa abdullahi bin zubair sai yake cewa sai yake karanta wannan ayar yake cewa labari ya zo min cewa wato azzalimi marwan ya kashe azzalimi amr bin sa'id wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubun kamar haka ne muke dora shakin azzalumai akan azzalumai su murkushe junansu kaga wannan fasara ta biyu kenan waccan soyayyar juna take yi su haɗa kai ana samu ha kuma azzalimai ne azzalumai shi ma ana samu shi ma ana samu shi ne abinda wato Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul isra a farko farkon da Allah yake faɗa yake cewa fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin jaa'u khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula Allah subhanahu ta'ala yake ga banu Isra'ila cewa da zaluncin da suke yi to idan suka yi zalunci to Allah zai turo musu idza fa da da'awa da ulama ba'athna alaykum za mu turo akan ku ba sa alaikum ibadan lana za mu so muku wasu bayan daga gare mu uli ba'atin shadidi wanda suke masu tsananin kama masu tsananin azaba wanda za muku azaba ta abin nan malamai suka ce Allah ya turo musu bakwai nasar ya zo ya yi muku kisa kisa na wato na kisan kiyashi ya yi musu kaga bakwai nasar ba musulmi ba ne shi ma wato bautar gumaka yake ko kuma wato ba shi da addini su kuma suna da addinin su na yahudanci amma zalunci ya musu yawa sai Allah subhanahu wataala ya ya turo su a zaliman wanda suka fi su zalunci suka murkushe su to duk Allah yana yi yana yi idan kana zalunci to Allah subhanahu wataala zai zai turo wani azzalimin kai ma da zai murkushe ka ha kuma za ka ganta kalla za ga shashin azzalimai da shashin su suna jikuntar su shashin malamai kamar yadda aka rawaito daga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yake cewa wa kazalika nuli ba'd az na ba'dan qala zalimi al wa zalimi al kamar haka ne muke sanya azzalimai a cikin aljanu su jibinci lamarin azzalimai a cikin mutane sai yake karanta ayar da Allah yake cewa wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyib lahu shaytanan wa huwa lahu qarin duk wanda yayi nesa da ambatan Allah duk wanda yayi nesa da bin dokokin Allah ar-rahman nuqayyib lahu shaytanan sai mu haɗa shi abokantaka mu kulla abokantaka da wani shaytani fa huwa lahu qarin sai zama wannan shine abokin rayuwarsa abokin shawararsa kaga dai wannan fasarori guda biyu da malamai suka yi suna kan wato hanya hakanan an rawaito daga abdullahi bin mas'ud yake cewa an a shashin cewa ake yake cewa man a'ana zaliman sallaqahu Allahu alaihi wanda duk ya taimaki wani yayi zalimi azzalimi to shi kuma wannan azzalimin shi ma sai Allah ya dora shi a kansa ana in dai ka taimaki wani akai zalunci to kai ma ba ka sani insha Allah in ya juyo kai ma zai murkushe ka kai ma zai murkushe ka dan haka karka taimaka wani ya yi zalunci Allah madaukakin sarki yace ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ya ku taran mutane da aljanu alam ya'tikum shin bai zo muku bane rusulun minku, manzanni daga cikin ku ya usuna alaikum ayati da suke gaya muku ayoyina suke karanta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suke tsoratar da ku bisa haduwar ku da bisa bisa zuwan ku wannan ranar da haduwar da za ku yi da ni a wannan ranar qalu shahidna ala anfusina sai su ce eh mun yi wa kanmu mummunan shaida wa cewa lallai manzannin nan sun zo mana wa garratuhum alhayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka yi wa kansu mummunan shaida cewa sun kasance kafirai Allah madaukakin sarki ya ƙara gaya mana irin kuma tambaya da za a yi yanzu kuma tunda a can an tambayi aljanu mutane sun yi zaraf sun karba to anan sai Allah ya tambayar ya ma'asharul jinni wal insi ya ku taron mutane da aljanu alam ya ya'tikum rusulun minkum shin manzannu ba manzanni ba zo daga cikin ku ba in ka kalli yakin magana zaka ce kenan akwai manzanni a cikin aljanu akwai manzanni a cikin aljanu amma kuma abinda malamai suka tafi a kai tun daga kan sahabbai cewa babu wato manzanni a cikin aljanu kamar yadda malam yake cewa yake cewa wa rusul min al-ins faqat su manzanni kawai daga cikin mutane suke walaysa min al-jinn rusulun babu manzanni a cikin wato aljanu kama qad nasu alaihi zalika mujahid wa ibn jarir wa ibn jurayj kamar yanda mujahid ibn jawra da jurayj وغير واحد da fiye da mutum daya min al'a'in masu na daga shugabannin malamai min salafi na daga magabata daga tabi'ai wal da kuma wanda suka zo a bayansu. su wa qala abbas abdullahi ibn abbas yake cewa ar-rusulu min adam wa min al-jinn nabir manzanni ana samun su ne daga 'ya'yan adam amma a cikin wato aljanu sai a samu almundirin wallau ila qaumin mundirin haka suka faɗa ya qaumana ajibu da'iyan lahi ko to duk wannan su masu almunziri ne gargadi kawai suke su ji abinda manzanni suka faɗa su je su gargadi mutanensu amma ba manzanni ba ne su masu zaman kansu an rawaito cewa bahad الضحاك بن bin muzahim ya ce yana ya faɗa ya ce filjin rusulan ya ce akwai manzanni a cikin wato aljanu wa hatajja bi hadhihi al karima kuma bai tashi sai kafa dalili da wannan aya mai girma amma ibnu kafir ya ce wa fihi nazar amma a ciki akwai magana ba lamai ba su kallama masa ba li'annaha muhtamilatun wa laysat bi sariha domin ayar. ihtimali take yi na yiwuwar a ce akwai aljanu manzanni amma ba yankewa ce ba sara'atan ta fito ta faɗa ba sai ke cewa ka kauli ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa maradal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yamtiyan wato Allah madaukakin sarki ce maradal baharaini wato koguna guda biyu suna tafiya suna haɗuwa ma barzakun a tsakanin su akwai wata maraba la yabghiyan ba ta tsallaka wa juna kogin da ake samu daga cikin teku har izuwa faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa yau kuri al kuma allu'ul'uwar marjan a cikin waɗannan kogunan guda biyu ana samun al-lu'lu wal marjan lu'lu'i da marjani sai ibn kathir ce wa ma'lumun anna al-lu'lu wal marjan abu ne sananne cewa lu'lu da marjan inna ma yustakhrijani min al-malh min al-malh ana samun ruwa ana samun su ne daga cikin ruwa wanda yake mai mai gishiri don haka a nan kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya kharuju minhuma al-lu'lu' wal marjan gashi kuma zahiri ya nuna ba a samu a cikin daya kamar yanda wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala yace ya'tikum rusulun minkum yawwa qusuna alaykum wannan kuma minkum din ba tana nufin mutane da aljanin gaba ɗaya ba a'a tana nufin wani bangare daga ciki na mutane wa hadha wadihun lillahi alhamd sannan kuma suka kafa dalilai cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila zuwa karshen aya cikin suratul nisa'i ko hmm? Hmm. to Allah subhanahu wataala ya ce inna auhayna ilayka hakika mun yi wahayi gare ka ya rasulullah Tama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wa'ayi ga annabi nuhin wan nabiyina min ba'di da kuma annaba wanda suka zo a bayan wannan ya nuna babu babu aljani a cikin annabawa Hakanan Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul nisa din da yake cewa rusulan mubashirina ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Allah ya ce rusulan manzanni ne mubashiri na masu bishara wa na masu yin gargadi li Allah ya kuna linnasi ala Allah ya hujja dan kar mutane su je wajen Allah su ci eh, suna da uzuri da ba ci masa biyayya kaga Allah ya ce wato li Allah ya kuna linnasi a cikin eh, dan ya zama dan kan mutane su zo su kafa dalili haka nan akwai aya da aka yi faɗa a da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cikin suratul ankabut wanda alna fi zurriyatihin nubuwa wal kitab muka sanya a zuriyar annabi Ibrahim yake ba da kisar a zuriyar annabi Ibrahim aka sanya wato annabci ta haka mafi yawan annabawan da suka zo a zuriyar ma annabi Ibrahim suka fito abul anbiya kenan haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ma aiko manzanni a gabanin sa ba na daga waɗanda ake turo su da manzanni zuwa wanda suke kira zuwa ga Allah face suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa kaga kuma ɗabi'ar wato ta mutane aka faɗa wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura haka nan Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan sai mazaje na haka babu mamaki sai mazaje Allah subhanahu ya aiko wannan duk ya nuna cewa wato babu annabiya mace kuma babu annabi wanda yake aljani imam turmuzi ya fitar da hadisi da waninsa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tala alaihim suratul rahman wa fiha qawluhu ta'ala sanafrudu lakum ayyuha thaqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mutane سنقرب لكم أيها الثقلان وبأي آلاء ربكما تكذبان wannan ayar ah, Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato ah, ya ƙusuna alaikum ayati su rika karanta muku ayoyina wa yunzirunakum kuma su muku gargadi liƙa a yawmikum hada da gamuwarku da wannan rana su muku gargadi cewa akwai wata rana da za a je a gamu da Allah wannan shine aikin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzanni su shine su bishara ga wanda suka bi Allah su gargadi ga wanda suka saba wa Allah ba sa sawa a wuta ba sa sawa a aljanna abinda suke yi su yi bishara su gargadi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah ya ce wa manzo ta sama inna arsalnaka hakika mun aiko ka mun aika ka eh, shahidan inna arsalnaka shahidan mun mun aika ka a matsayin mai shaida shahidan wa mubashiran kuma ka zama mai bishara wa nadhiran kuma mai gargadi wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kuma mai kira zuwa ga Allah da umarnin Allah din kuma ka zama fitila mai haskakawa wannan shine aikin da annabawa suke yi qalu sai suke so da ranar babu zancen nuku-nuku yanzu kuma ɗazuma ba a tambaye su ba sun faɗa to yanzu kuma gashi an ma tambaye su sai su ce shahidina mun shaida waɗannan annabawa sun zo don babu ƙofar yin karya a wannan ranar amma an banda haka shaidanin da suka tsare rayuwarsu a duniya suna karya suna batar da mutane me zai hana su yin karya a lahira to rana ce da babu karya a ciki kowa ya ga yanayin da suke ciki ya ga an ɗaya sama ya ga an ɗaya ƙasa ya ga an sako da mala'iku ya ga an jawo wutar jahannama kowa ya san rana ce babu wasa a ciki kowa ya san rana ce da babu don haka babu wanda za a tambaya ya faɗi abin da ba shi yi ba haka zai faɗa daidai wa kansa shi yasa Allah subhanahu wataala yake qalu shahidina ala anfusina eh mun yi wa kanmu shaida mun yi wa kanmu shaida cewa lallai annabawan nan sun zo kuma sun gargade mu sun nuna mana hanya wa garratuhum hayatud dunya sai dai matsala shine duniya ta rufe mu saboda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan duniyar a duniya hadiratun halwa wato wannan duniyar da kuke ganin ta abu ne mai kyan gani kore shar ko mai zaki abu ne mai kyan gani don haka duk wanda Allah ya kawo ku cikinta dan ya jarraba ku ya ga waye zai iya masa biyayya haka da suka zo su waɗannan garratuhumul hayatud duniya duniya sai ta ruɗe su kuma dama tun a duniyar an ta gaya musu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum كان الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبك فقد كذب الرسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس يا أيها الناس يعني، يعني، يعني، وإن يكذبك فقد كذب فقد كذبت فقد كذب رسل من قبلك وعلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس شد على إيه؟ لا تتبعوا خطوات الشرك يتبعوا خطوات الشرك أحسن أسفر سورة الفاطر ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد an fahimta eh, wannan wato Allah subhanahu wata'ala ya sa an yi sai wa mutane gargadi akan cewa wato su kiyayi wato rudin shaidan kuma su kiyayi rudin duniya يا أيها الناس إن وعد الله حق fala ta gurran na kuma duniya wala ya gurran na kuma na wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya iya nas inna wa'adan la yahab ya ku mutane lallai hakika alƙawarin Allah gaskiya ne kaga dai kenan an zo an yi an ta gurran na kuma duniya an gaya mana cewa kar rayuwar duniya ta ruɗe mu wala ya gurran na kuma na wuri kar shedan mai ruɗi ya ruɗe ku ya raba ku da Allah to amma ba a ji ba don haka gashi a nan dole su yi wa kansu shaida qalu shahidna ala anfusihim ce eh mun shaida akan kawukan mu wa garratuhum alhayatud duniya, kuma rayuwar duniya ta ruɗe su kuma gashi ita rayuwar duniyar nan wani dan abu ne dan abu ne da ba shi da wani tsaho Wala ta gurin uh, uh, wa garratuhum mul ad-dunya wa shahidu ala anfusihim kuma suka yi wa kansu da kansu shaida mummuna annahu kanu kafirin suka yi wa Allah ikrarin cewa ya ubangiji mun kasance ne mun kafircewa abinda wato aka tu aka turo manzannin ka da shi ne kenan anan Allah subhanahu Ta'ala ya yanke musu hanzari kamar yadda aya ta gaba za ta zo da Allah subhanahu wata'ala wato ya nuna cewa an yanke musu hanzari Allah subhanahu wata'ala kuma ba zai azabtar da mutane bisa zalunci ba wannan aya yana da kyau mu fahimci cewa alkiyama da ake faɗa ba ƙarya ba ba kuma wasa ba ce duk wata dabara da mutum yake tsammani zai yi a duniya ya saba wa Allah to sani Allah subhanahu wataala ya fi shi sani kuma ya fi shi iya kama kuma akwai ranar da za ta zo da abin da ma mutum zai ɓuya ya yi a ɓoye ko ya bayyana to akwai ranar da Allah subhanahu wataala za ta zo za a cike mutum a fito da abin da ya aikata kuma da kansa zai wa kansa shaida cewa ga abin da muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa ya azurta mu da samun kubuta a cikin wannan rana ya saka mu a cikin waɗanda za su zama cikin aminci ubangiji Allah ya amintar da mu a rayuwar mu ta duniya da kuma amintar da mu a rayuwar mu ta lahira ya gafarta mana kurakuran mu. ya samu gama al'ummiya lafiya Allah ya haskaka mu da alkur'ani ubangiji Allah ya azurta mu da yawan karanta shi dare da rana ubangiji Allah ya saka mu a cikin waɗanda za su rabauta da alkhairan da ake sa ake rabauta da su a cikin alkur'ani اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك Wa صادقا وقلبا Wa ووطنا صابرا وتوبة قبل الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم